Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam amma mun yi imani da shi ba mu ga annabawa ba kaf ba ko wanda yake ci ba ya gane ba mu gan shi amma mun imani da su la nufarriqu bayna ahadin rusul dukkan su mun yi da su kuma mun imani da su وإنما عقيدة إيمان جوا القرآن يا سوء محمد صلى الله عليه وسلم إيمان أقوى الإنجيل يا سوء النبي عيسى إيمان أقوى الزبور النبي داود التوراة النبي عيسى النبي موسى يصبح في إبراهيم وموسى دك إيمان لسورة عندما أنا لبني يا شيا سوكر ووسو ساشم أنا وسنت تفيد imani da waɗannan wannan ma aƙida daga cikin imani da gaibi hadda imani da ranar mahshar ranar da za a tara al'awwalu da wal'afiru ba mu ga wannan ranar ba amma ban imani za ta zo daga cikin article na aƙida hadda imani da aljanu alƙur'ani ya tabbatar akwai aljanu suna nan suna raye tare da mu دول إنكار سباش عديدة ما قرية القرآن قل أوحي إليك أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجب لن يعني وعي سوى ذلك شيء وغوص شماء نأل جنوس سورة القرآن سيسكت كأي من جنوز الجن أبو ما يهدي لروش القرآن أي نفسك شيء يدك سوى كل zuwa shirya ba a mana bi wallah mun hmm. sun bar al'adunsu na aljanu hmm. sun bar abin da suka gada da dukkan aljanu sun kama gaskiya sun kama daɗi suna da aƙida kuma su da shi suna da aƙida ويسرنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا bayan ma ƙudiya ana gama karanta masa alƙur'ani sai suka shiga wasi wani bari wasi sai suka tafi wajen jama'a su sanya masa wasi cewa musulunci a yadda al'adu a kama inda ta gaskiya a kama alƙur'ani manzan Allah Allah ya aiko mana Allah ya aiko mana wato manzan Allah waɗannan bayan Allah وأن سجل شيء ام انني محمد صلى الله عليه وسلم سأقم جنوب وسأقم جنوب إن سأقم شكو سأقم شيء ألقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وأن يعدو لمزمل صلى الله عليه وسلم هذا سوسم علينا مزمل صلى الله عليه وسلم haɗuwa ba iya gani ba ne ba marra'a annabi wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ba a wanda ya fi da shi kenan jaririn da aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya sa masa albarka ya shafa cikinsa shi ma na sahabi da ya haɗu da ko da mitina ya gan shi Abdullah ibn Ummi Maktum mu'adhdhib Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ma sahabi ne na manzon Allah sosai makamun shi to an kiran a man bai gan shi ba to saboda haka haɗuwa da annabi ba sai ka gan shi da ƙwayar ido in dai ka haɗu da shi to ka zama sahabi laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bi amma ba lokacin da ka gan shi sai ya zama kai imani mu'minan bi wa ma ta'ala al-islam ko mutum ya mutu a kan addinin musulunci akwai wani sahabi ana ce masa qais ibn abi gharaza qais ibn abi gharaza ya taɓa yin rinda sai ya dawo musulunci da wasu sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka hana zakka suka yi da bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka dawo musulunci da su ma waɗannan ana kirga su a matsayin sahabbai ko da ta khallala ta rinda ko da ta shiga ta amma idan Allah ya tsare musu da mutu akan mu kamar yadda ce waɗannan ba su aljanu malamai suke cewa suna cin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma mala'ika jibril ya ga annabi ko bai shi ba ya ga shi ya yi imani da shi ya yi imani za mu sa shi a sa'ani shi ma ko ko ba za mu sa shi a قال مسألة من دسوا نسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن فروش يزوى ثقلين فبأي آلاء ربكما الثقلان كذبان مسوا حكاية نيوم وقليل مسوا حكاية تولى على النبي صلى الله عليه وسلم عن فروش يزوى الجنوب أنا آه، أقول شيء يزوى بمتن فأي أقول شيء يزوى كما لا يكون شيء سعيد سعيد ولو تخللت العدة ولو تخللت العدة والجن رأوا دخولهم دون ملائك وما يشتد بلوغا في الأصح بس يسلم بعد الغيبة ko da ƙaramin yaro ne in ya haɗu da manzon sallama ya samu darajar sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam amma riwaya sa zamu sashi ta karkashin riwaya ta tabi'ai saboda bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan shekara biyar ba amma idan mutum ya kai shekara biyar da wannan za a iya cewa riwayarsa mausula ce amma wannan riwayar su hukmuwa hukmu riwayar tabi'i dan haka aljanun ma wato sun yi imani da kuma me yi imani cewa akwai aljanu aqida idan ba ma iya ganin su ba iya ganin su aqida haka abin da ya shafi as-sirat bi imani cewa akwai sirati sirati wani wuri ne a tabbataccen hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ake tsallaka shi akan wuta aiki wa in minkum illa walid kana ala rabbika hajjan maqdiya wallahi kowa daga cikin ku sai an gara wa wuta wannan wani hukunci ne yankake a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da ka za a ɗora wannan sirari a kan wuta bai kai gashi ba sai mutum sannan ya fita kwabi kaifi kowa sai ya wuce ka kansa ƙasan wuta ne da haka wasu za su wuce su daidai gwargwadon ƙarfin aikin da da imanin kai da za ka wuce su wasu za su wuce kamar kyautawa da bismillah kamar walƙiya in ji manzan sallallahu alaihi wasallam wasu za su wuce shi kamar gudun doki wasu za su wuce shi kamar gudun dan adam karfi wasu za su wuce shi suna sassafa wasu za su wuce shi da cin jiki bayan an yayyaka su Allah ka tsare wasu kuma za su faɗa wata jahannama Allah ka tsare wannan shine asra imani da shi aqida كإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم كإيمان شعب الله سبحانه وتعالى يا تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ونتمشي نا نعم، الكوثر ما يكمشي يا المسك كمشي ما يداني wannan duka aƙida ne saboda ba ma gani sannan kuma gefansa lo'oro turbayarsa al gebansa zinare yana da kofuna masu yawan gaske sun fi taurarin sama yau, sun fi taurarin sama kyau masu haske kofuna wanda ya shi ya fi ƙanƙara sanyi ya fi nuna da maganar nono wace ce maganar sama wace ce maganar maganar ƙanƙara kawai dai ba abin da za a gaya wa ɗan adam sai waɗannan ba abin da za a gaya masa ya fahimta an da ta rubuta insha Allah in zan rubuta ce ka rubuta abin da zai wakana tun da kai yanzu an zuwa da rubuta da ajin alƙalami ya rubuce komai Allah ya tanadar da shi ya rarra da shi Allah wani ko tsararren allo da komai yake shi ko ba a canza abin da yake zuwa wani rubutu na farko kenan ya sake wani rubutu kowa zai da yake shi ma da shi a yanzu shi abin da zan halitta a wannan sararin duniya har da wannan dan adam sunansa kaza a zoro yake zai zo makarantar tarbiyya a 2024 zai saurari wani mutum mai ɗan karamin jiki yana yin wa'azi kuma zai kabba duk Allah sai ya mutu wallahi sai ya mutu wallahi sai kai wallahi sai kai har mai kwarai saboda haka wannan zikan dama Allah ya rubuta a rubuta cewa zan halicci duniya zan halicci rana zan halicci wata zan halicci kaza za ta yi shekara kaza a cikin 2024 akwai wannan su sannan kuma sai in aka halicce ka sai Allah ya rubuta wannan ne wannan Zai ɗaya daga cikin abin da zan halicci shi kaza baki ne bari ne zai aure zai yayi zai samu dukiya kaza rubutu na biyu rubutu na uku shi ne a cikin lailatul qadr na kowace shekara sauran wata ɗaya da yan kwanaki ramadan da ya zo ba ka bane a cikin ramadan mai zuwa Allah zai rubuta abin da zai wakana a nan shekara da haka ramadan masu duk hmm, su wallahi na wasu ta kuma wallahi sai kai to saboda haka idan aka rubuta na wannan shekara to wani shekara sai a rubuta abin da zai da dauka dama yana nan a record hmm. to sai kuma yau din da rana ta fito da safe to an rubuta cewa yau da daddare kafin wata ta fito to bayan magarba za a zama الجلبية أسام مثلا سنتطلع ونطبق بري يوم يوم كل يوم هو في شأن يرفع هذا ويخفض هذا ويحيي هذا ويميت هذا كل الله شن أيكي أرانا نزي قلوني أرانا نزي سكي أرانا زهري كوني أرانا وزيوس هكذا الله كل شيء سبحانه وتعالى بايا بجيا بايا جدي بايا الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا الله شيء القيوم من سيد باي من سيد باي تبارك da dama. da shi tsayuwa da wani shi ne zaman da muka da zaman da muka Allah ya sa mala'iku suna rike kuku yana saki kowa mala'iku mala'iku da suke da kowa yana tsaye kuma kan mala'iku muke shi har zuwa a isha in an yi isha kuma yake shi ya sanna ya rubu remote control duk remote kasashen remote control mutum yana girman kai yana ganin kamar shi wani tashi kuke wannan take wannan ke kaje kotu eh a ƙarƙar tare muka yi makaranta da shi yadda zai yi na cinye kwanan kayan filan ba a fi ka ɗauta ka duka je ka ba tun ta za a yi ba ni zan sayi alƙalin sa shi a cikin ina ji turki kana da kashin remote control kamar a kunna tv sai ka ce suna tv sai na magani zai kunna su sai ka ce

da remote control ɗin ya ce yau kai a kunna shi shi ne alƙayyum mai tsayuwa akan bayi ta ɓangaren cikin su da su alƙayyum ƙayyumiyar Allah tana tabbatu a kan abinci yawa ya duba albashinsa albashin da yake ci shekara hamsin yake ci da mutum talatin da suke da da mutum ashirin da suke da goma sha biyar kai da alwashin kai ya shi da su ta ina business ɗinka tumatir da albasa da kake da business ɗin abin da ya sa shi provision da kake shi ne ke ce da yaron ka ya taimaka a yan ka kai alƙayyomi ne yake ci wa huwa yut'imu Wala la Allah ne ke ci da bayansa saboda qayyomi subhanahu wa ta'ala وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق الذي أرزقكم من شدة القواعد ذو القوة المتين ومشي بالكرب لمجد الكرب من الأرز يكون شكون من مشي الله من مشي الله ونشيع القيوم ونشيع الحي رايه alhayyul qayyum saboda haka mai imani da kaddara shi ma menene shi ma aqida imanin ka da kaddara dan haka a shi da ɗan uwa musulmi idan ya zama da cewa mun imani da abin da ba ma gani alqur'ani ne ya gaya mana sai muka gudun shi a zuci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ta tabbatar mana da shi sai muka guje a zuci to muna da tauhidi muna da aqida شوغبانا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته شيما من هذا ننسى ليه؟ من هذا ننسى؟ أيش ما ننسى؟ وشيما شمي إيمان ينانا من إيمان دربوبية من إيمان دربوبية من إيمان السنة سلسل قومس عشان شيما عقيدة لكم عقيدة شيما عقيدة دمك سيما لما يا suka ware abin da ya shafi Allah to sai suke sa masa suna a tauhid wannan shi ne bambanci tsakanin na al'aqidatu wa Akwai da, shi duk abin da ba ka gani har Allah subhanahu ta'ala ya shiga cikin babban amma shi kuma a ware abin da ya shafi zatin Allah da rububiyyar Allah da sabbar Allah da sunayen Allah da ayyukan Allah an shigo shi ake so a tauki kamar nan masallaci zan ce to gidan liman jama'a gidan liman yana cikin masallaci kuma cikin masallaci yana cikin masallaci ce to gidan liman shi ne tauki sahun farko na daya da na biyu da na uku da bankokin masallaci da wajen masallaci da AC masallaci kuma shine ne. Shine shi zai yi ka zo gidan imam ba ka shigo jabawan kila ba ka shigo ba zai yi ba ina ba da amma idan na shigo masallaci zai tsaya a samu baya na yi na zo wajen imam amma ne na shigo ina to an gaɓe idan ka imani bil qadar ka imani bil juz'in min al-aqida ina ba da kenan kowanne tauhidi aqida kamar yadda gidan liman masallaci ne amma ba a sahun gaba ko sahun na biyu ko na uku ko na ƙarshe shi ne gidan liman ashe ba kowace aƙida wace ta ba kowace aƙida wace ta imani bil yawmil akhir tauhidi ce ko aƙida tauhidi ce aƙida ce kaɗai. imani da mala'ikun Allah fi ne ko aƙida aƙida ce kaɗai. imani da sirati da alkausara da da haudu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tauhidi ne ko aqida ina mata kali imani da sunayen Allah tauhidi ne ko aqida duka tauhidi ne kuma aqida Wala su ne abin da shafa tauhidi wal amal imani da Allah subhanahu wa ta'ala ma suna kasashe zuwa kashi hudu na ɗaya al'imanu bil wujudi kai imani cewa Allah yana nan subhanahu wa ta'ala Allah yana nan to me ma'anar Allah yana nan kai imani Allah subhanahu wa ta'ala rayayye ne kuma tsayayye ne akan wani rayayye ne kuma tsayayye ne akan wani Allah la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum rayayye ne kuma tsayayye la ta'ala Allah baya yin kiɗi sannan baya bacci subhanahu wa ta'ala man da ladhi yashma'u 'indahu illa bi waye ya isa ya ceto a wajen sa a ranar tashar kiyama an ba mai san sa waye ba ne sarki wanda zai ba wa dama ga waɗanda su ce shi ne ba wanda ya isa ya magana ba za ta sama illa kamsa a ranar tusa da shi wanda ya isa ya magana sarki جل جلاله وتقدس اسمه في عباده الذين يشركون بالله التي اعلم ما بين ايديهم وما خلفهم نعم. الا يا سانك بوكا بس يا سبالا الا يا كي ويا ايكو لكم يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي تعلم ما في نفسي الله كسر kai ne masanin kaifi huwa a'lamu bikum إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم Allah subhanahu ta'ala kuna gudanci har ka fito har ka zama mai girman kai a kankanin matsar da ke kawo la ta sabuwa sau mutum ya kalli kansa mutum ya kalli kansa shi waye shi فلينظر الانسان مما خلق لكن من اكل الجيش خلق من ماء ذاك ذكروا من تقول الجنة توتا مسكروا من تقول الجنة زي زي جماعة توتا وكان ما جنا جاي يومك ما جنا جاي يومك حاجة ما جنا سمين جماعة كم تيجي سان أجلس كذي يوم بالي الله يجمعنا Ni san su waye ba wai sulqan wai sulqan yana cikin aya ba ta da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wai su zai zo da kabilar murad da kabilar qara yayi wani ciwo mai suna bere ya wani yana da uwa mai biyayya ne ga mahaifiyarsa idan ya zo ku ce ne ma muku ba. ta akwai nan sai na sai na umar da kan ƙara ya zo daga yamma ta ce abin mu uwais akwai uwais a cikin abin mu uwais akwai uwais a cikin shi'a can wani aya ne to abin kun uwais amirin mu'minin ne ta kasa shi ba a san da shi ba shi da girma hmm. wancan uwais masu mutu ba a san da shi ya ce uwais shekara da mahaifiya da shekara ko tana nan iya bashi a bar mai ya ce wannan ka ci da ka yi ciwo ka warke ce a ne ka ci daga wata kabila ka ke mura daga ƙara sai ya ci daga yaman ne manzan Allah ya ce ka nemo kafa a wajen Allah musulmi ya shi ingantaccen hadisi manzan Allah ina so in bayan Allah yana neman mai gafara ya tashi ya aka neme shi a kan sai saboda kada a ɗaukake shi a mai da shi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan shi ne original wali waliyin Allah ko jabbar haka ba a san girman kai ka zama mai tawazu man tawazu lillah رفعه الله فودعك ألا شيء هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ألا شيء فلا تزكوا أنفسكم كذا يقول أنت زكى هو أعلم من اتقى ألا سبحانه وتعالى شيء يبسنا سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديكم وما خلفكم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ba za su iya kewaye komai da ilimin Allah ba sai da abin da ya so saboda haka a yanzu technology ya zo wanda mutum zai iya gano cewa wannan ɗan namiji ne ko mace to sai ga ɗan adam yana kansa yana hayaki kamar ya zama na ƙarfin Allah saboda ya yana da technology amma zai iya ba wannan labarin ranar da cikin ya shiga to technology ka bai kai ko technology ka bai kai ko ina ba sai kai tawazu da ta ka kankan da kai ga Allah ka san girman zati girmama Allah ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض كرسي سيأيل وجسم إلى سبحانه وتعالى ingantaccen hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ita fa kasan nan kamar ka ɗauki kwakwa ne ka jefa a jeji wa sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah wannan magana babu technology yanzu masu technology abin da suke cewa wannan kasar ta mu dust kura kura kamar mota ta ci ta hanya ta ci ta hanya sai daga can a bayan masallacin can daga wani yan kura daga ɗan kurar da ta taso to haka wannan duniya ta mata idan ka kalli space da abin da Allah ya zuba na halittu la khalaqu samawati wal ard akbar min khalqin nas walakin akwai ba halittu akwai halittu sannan kuma ya koyan kwana Allahu Allah Allah samu dace kun ga wannan wannan kyamara wannan waya to sai ka zo sai ka yanke tsoron da take gaba ka yanke ƙasa kuma ta tsaya to haka duniyar nan ta fita kada ka yi tsammanin cewa akwai wani abu da ya toka da ya duniya da kake gani kun san balabalai bol ba na ji ana iya bol ka kura balabalai balabalai ko balambalan sai ka zo ka watsa su a cikin masallacin sai su tsaya kowace ta tsaya ɗan haka kawai ta tsaya ɗan to haka muke jama'a ƙasa mu ba ku. yadda ka samu bol a hura ta a samu ɗan kiyasu ƙananan kiyasai a watsa su a kan wannan bol ɗin muna yawa kuma wallahi juyawa take ƙasa sai ce juya kuma ba ta ba da gravity Allah ya sa in ma kai tsalle tsalle ka ta dukkanin damar Allah da Allah ya ga dama in kai dinga gudu saboda a kasan bol din da ka iya dawo ta kasan bol in kai yau haka to shi ke na kara amma sai ka maka abin tashi la ilaha haka rana take haka wata yi haka wannan duniya ta mutu a matsalarki kamar kiyasai a jikinta ta haka ta haka ta haka ta haka muna muna ta girman haka Allah ya rike ta ƙasa ba ta faɗo inna Allah yumsiku samawati wal arda an tasuba Allah ne ya rike ƙasa ya riƙe saman ba su rushe sun rukuje ba da za su rushe waye zai iya kamo su ci ko su ya dawo da su ba Allah ba Allah ya riƙe su wala ko wani yuhibbuna bi shay'in min illa to akwai irin wannan duniyoyin na sun biliyan sun biliyan a wannan bangaren namu to wannan kuma gaba ɗaya sai ake ce musu almajarra galaxy to su kuma irin wannan taurari da Allah ya halitta da duniyoyi da Allah ya halitta to wato group group ne a sararin samaniya Allah subhanahu wa ta'ala nan haka suke can ma haka suke can ma haka suke none of this ba ya tamu ba akwai da ba a san me a ciki ba to biliyan to kuma ikon Allah gaba su a tare juyawa kuma duniyar halittar saman gaba ɗaya juya haraka تتحرك wannan yake nuna iya fa inda aka gano ne kawai wannan akwai yadda ba gano ba shi ne wa la yuhituna bi shay'in min ilmi illa ma sha Allah ne dan ba mai ce to ku dai masu dan karama na bari mu dan dan mu wani ilmi mun ba ko ta kyamara da za ku dan gango su da shingaran Ganin da mara Allah akwai abin da ba ku ku gano ba haka iya abin da aka gano to wannan ƙasar ta mutus wato ƙura ce ba a san da ita ba wata da cikin ajaib na alkawo da spain ولا يحيطون بشيء من علم الا بما وسع كرسيه السماوات كرسيه تشافي سما تشافي ƙasa da sama jama'a ƙasa da sama ba ba iya wannan ƙasar tamu har sama kuma wannan saman iya abin da aka gano shi ne sama ta ɗaya jama'a sama ta ɗaya waye gano abin da yake cikin sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida sama ta bakwai to gaba ɗaya ƙasa da sama ka ɗauka ka jefa a kan kwasi kamar ka ɗau ɓangala ka jefa a cikin dajin tsoro ita kuma kursi in ka kwatanta ta da al'arshi kamar ka ɗauki ƙwandala ka jefa cikin dabu wa ake kursi wa ya kursi idan aka kwatanta ta da al'arshi ita kuma wannan al'arshi tana sama wani irin ruwa ne wani wani irin ruwa ne wa kana arshuhu kana arshuhu alma والإبر الرواية والانجمام سبحان الله وكان عرشه على الماء شو المكات العرش وبين عنكم هو وانا ونرجع الله جل سعوده وانا سالكين ان سعوده على سعوده وين كسرت الرعب وكان عرشه على لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار ملك جوارك عيب فالله سبحانه وتعالى الملك اليوم لله الواحد القهار الله شيء ولا يؤوده حفظهما لي ايه السماء. بركه شيء ايه سما بسن او ان انت كسر بسن بس ايه يعلم ويعلم ما في البر والبحر أقوم بوتر da take ƙarƙashin jirgin titanic da yake ƙasan ruwan teku a yanzu allah ya san da waɗannan ƙwayoyi inda ba a zuwa a wani mai karambani ce da shi ruwan ya kwame shi to allah ya san sun fi wannan ruwan da ƙwarin da suke ciki da ƙwayoyin halittar da suke ƙarƙashin da yadda jirgin yake tsatsa da yadda zai rushe ya mutu ya rudana cikin Allah ya يعلم ما في البر والبحر سألت وما تسقط من ورقة إلا يعلم أنا مكان من يأبوا سأل شيئين يقال أن لا شيء لسافة عليه بمن تعيش duk sanda kana cikin jiji tsakiyar gashi ganye karamin ya faru to da sanin Allah da rubutun Allah da kaddarawar Allah da control na kai ba ma haka ba wala raqbin wala ya kai sa hannu ka tsinko ganyen bishiya ɗanyi da lokacin cirowarsa bai ba da control ɗin Allah da sanin Allah bishiyar guda na ce yanzu ka cire wato ganye nawa a cikin wannan bishiyar sarma wala ya bis ha kuma ya bushe ya fado ko ya bushe kada ya fado illa fi kitabin mu wallahi mun rubuta shi mun rubuta mu ba iya abin da sai je ga har motsin kwaya ana rubuta har wa ganye za a in ya faɗo ya zai lalace sai Allah ya rubuta shi rubutun Allah da daban awwal ma khalaqa Allah al-qalam a wata riwaya awwal ma khalaqa Allah al-qalam a riwaya farko farko abin da Allah ya halitta shi ne al-qalam ya halitta shi ta rubuta Allah ya rubuta da abin da zai a riwaya ta biyu kuma awwal ma khalaqa Allah al-qalam qala اكتب Allah yana halittar alƙalami shi masa rubutu a riwaya farko me farkon halitta alƙalami a riwaya ta biyu ba ba dole ne ya zama alƙalami shi ne farkon halitta ba musamman Allah subhanahu ta'ala ya ce wa kana arshu alal a daidai lokacin ma da ya halicci wannan alƙalamin ai already al'arshin sa yana kan ruwa kenan ya halicci al'arshi kafin nan ya halicci ruwa kafin nan kenan akwai wasu halittun Allah kafin ya nisa saboda wasu malaman suka ce jinsul kalam farkon abin da Allah ya halitta na jinsin alƙalami shi ne wanda ya rubuta duk abin da zai faru in daga bakon duniya har zuwa ƙarshen a wata riwaya kuma dama ba a ce shi ne farkon halitta kawai an ce ana halittarsa sai aka ce kenan rubutun Allah na daban ne na musamman rubutun Allah ya shafe komai babu abu la ya azubu ba abin da zai kauce wannan qalu za wallahi kwayar zarra inda wani dan kura akan bencin nan Allah ya san da yawan kura kan bencin la ya san qalu zarra miskalan zarra ba zai kuce da yawa da ka ilimin Allah na musamman ne mulkin Allah na musamman ne jama'a wannan shi ne tauhid shi ne kaɗai ta Allah malamai suka ce shi tauhidin din nan akwai wujudu ba ka imani cewa Allah ne sannan ka imani bi uluhiyyatillah da uluhiyyar Allah da rububiyar Allah da sunayen sarki ma Allah yana nan mun magana akan cewa ka tabbatar shi ne alhayyu al-qayyum ne Allah ba ta ce ba Allah yana nan sannan kuma shi ne yake tsayu da bayi ya ci da su ya sha da su ya kula da tafiyar su da dawowarsu ibn Uthaymeen yana ba da labarin wani mai keke da wani mai mota sun zo kan jamshi sai ya zama na cewa mai keke yana jiran mai mota ya wuce Ba shi, shi wani mai mota yana jiran ya tosa mai keke yana jiran mai ya wuce suna ta tsaye tsaye kawai sai wani ce auki a shirya ya bani damar na yi na wuce shi ma wancan sai ce auki da ya gani da mota ya bani damar mai sai suka taso lokaci da ƙarfi kuma sai a kashe yake sai ce wannan yake nuna wannan jinkiri da suka yi ta din su ne ke jira sakan ɗin mai keken ke jira iya yi akwai sauran ƙayyumiyar Allah a kansa akwai wani mai gyaran nefa ya iya amma shi bai sani ba wutar wayar wutar ta je ta taɓa wani ruwa don haka ya taɓa nefa sai ta ja shi sai ta faɗo da shi da ruwa eh, mata ta ƙarfe don haka sai ta shi sai ta taku ɗaya biyu uku sai ba bai ƙara tashi ba kenan har kun fayo wanda yake nuna akwai sauran taku uku da Allah ya rubuto masa wallahi sai ya yi su su ne na ƙarshe a rayuwarsa komai a lissafe kar da ba za ka tashi ka zo kasuwa ka da wata za a lissafa والله على السابق مثلا ك مثلا موتا شيء توا سيا وانت زا انا تا تاير بايا انا تاير بايا انا تاير بايا سيا سكينة ان سان ذا توشي من شنو ما توشي بايا سي سي زو سي سي زا كذا كذا كذا كذا النساء بكتب الله lokacin tafiya ya yi babu wanda zai iya hana Ya haka mutum ya yi imanin cewa Allah yana nan ko kudurarsa tana nan iradarsa tana nan kudurar Allah ta kewaye da komai ta kewaye da kowa wannan shi ne bi wujudillah akwai abubuwa da za su nuna mana Allah yana nan ko da babu aya babu hadisi abu na farko shi ne neman Yana ta kara duniya duk mutumin da yake bin da duniya ta ke. kai kai ya samu ilimi akwai da yake tafiya da balaraba gawar ya ka tambaye shi aka ce wai wai ko Allah yana nan an yi ko akwai Allah ya ce alba'atu tadullu ala al-ba'id wal atharu yadullu ala al-masir asma'un dhatu amran wa ardun dhatu bijal ala yadullan ala al-alim al-khabir ta ce kashin rakumi yana nuna akwai rakumin da ya ci babu yadda za a kashin rakumi ya shiga wani wuri ya nuka kanshi ya nuka kanshi ya fito a ciki Zai sai yiwu ba ba a rasa ta nuna alba'i ko ka ga wannan rakumin ko ba ga wannan rakumin ba ko wannan rakumin ya mutu ko bai mutu ba ko ya zo kun ko bai zo kun ba ko da ko shi a kai da wani kashin rakumi yana nuna akwai rakumi in ci ba za a rakumi ولا ينكنس لكنسة يجي الأثر يدل على المسير إن كان تاكل سو يعني أقوى متم من يتاك ساو كسا بذاتي وأنا أبتي الشيب هذا آه، كوي تي يعني الشيب لا تاكل دام أدم بزيه إن كان ساو دبا دبا تاكل إن كان ساو دام أدم دام أدم إن كان ساو كورا كورا تاكل bayan da za a kawai samu ya kansa da kansa sai ce a sama mun za ta wa yaya sama ma abociyar turari kala kala wa abun za ta fi da ƙasa mai kwazazzabai da hanyoyi kala kala ala ya dulla ni an ba za su nuna mana a cikin akwai Allah ba wannan ba da arabin ya kuma wanda yake da alƙur'ani da hadisi dan haka ita yadda sama take ne yadda ƙasa take ko ba a ce maka akwai Allah ba kai ka san akwai mutum ɗaya na biyu nizam al motsi motsi yana nuna lallai akwai Allah motsi baya yin kansa da kansa akwai mai motsa motsi shine Allah waɗannan abubuwan gaba ɗaya za ka yi a wasu a cikin billion of years za ka yi a wasu sama motsa ce rana motsa ce don haka motsi ya nuna akwai mai motsa wannan motsa. ba yadda za a yi motsi ya kasa kasa yanzu idan na tambaye ku daga me ake ƙyanƙyashe kaza duk ba sani ba ba amsa bai ko shi kuma wannan kwan waye yake yin sa to wannan kazar waye ta kwai kwai wannan kwan fa shi ta kazar haka to za a yi tafiya shi ne nan iyaka haka mata ba ba mu kalbai ga shi kenan har ƙarshe shi kenan la wallah la wallah lallai akwai wata fawa akwai wani irin da tsirrai ya zama professor yana zuwa jami'a sai ga shi wani dan not wani dan textbook aka ɗauka masa malamin sai cika mai da rubutu kawai yake kwakwa ya abu dama abin da muka yi kenan tsakanin yana zuwa masters sai ga ashe su ɗan jami'a ma kwata não, ma ba karatu suke ba ba su zama lissaci ba yana zuwa PhD ya ya tada karatu ya yi não, abubuwa ya yi disisu ya faru ko za sai professors masu wani class ya kuma haka ya haka ya yi não, you. ashe dan adam yana ci gaba ko ba ci gaba yana ci gaba bayan ya kai wata ganiya ko ta ilimi ko ta kuɗi kamar Bill Gates a ce shi ne na ɗaya duniya kuma sai abin daga baya kuma sai rauni kuma sai a kwanta shi lafiya kuma ba wanda ya isa ya ba kamar da su ma billahi da zai lafiya babu shi idan ka gangara ka gangara ke sai dai ka dinga la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma sai ta Allah ta sai ta dauke Bill Gates yana kallo yau za a ce ba shi ba ne yana da kudin da babu wata gwamnati da take ba zan ce babu gwamnati ba yani ya kowa kuɗi in ana sayan maganin su ba zama zai sayo gwamnati to maganin ya kamata a yi biyuwa duniyan nan cin hanci da kyale shi ya ba ta dala biliyan za ta mashi ya ci duniyarsa da ke amma na akwai karfin da ya karfin kuɗi akwai wani wata wani karfi da yake kashe kowa zama shi ne kaɗai wanzance ba wanda zai shi aka yi da kaza da karatuttuka da ilimuka da komai amma ala duniya kashe su shi ne hanyar shi rayu wannan generation shi ma aka zaɓa yadda ga 1900 sai Allah ya ɗauke su gaba ɗaya cin canza duniya ne da za ka dawo zuru ba za ka gane ba an ci gaba an zama gidan gilas ma an gama shi wannan ya zama na ƙarfi a kaga wani siminti suke gidan su a ga wannan da duk sai su ga duk ci ne lokacin su ci gaba zuru ta ci gaba ta koma da haka mutuwa ta nuna Allah da rasu jama'a wannan shine al-imanu bi wujud sai al-imanu bi uluhiyyatillah malamai sukan fara magana akan rububiyya kafin su magana akan uluhiyya saboda ita rububiyya ita ce dalilin da za ta kai ka zuwa ga uluhiyya misalin da zan bayar akan rububiyya na ji wadannan cewa lokaci kuma gaba ɗaya ba mu zo kan uluhiyya ba mu zo kan rububiyya ba mu zo kan asma wasu shi ne Allah ya nuna shi Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da za a shiga makka abraha ta yi zo da rundunarsa zai shiga makka Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana so makka ta zama amintacciya sai Allah ya sanya babbar giwar abraha ta durkushe an babat ta durkushe idan aka shura ta don magar su su ta so in aka juya ta ta tabbata su aka juya ta bangaren yaman sai ta musu daga an sai ta ta kawo sai ta aka ta tashi ta kasa tashi to raƙumar manzan Allah sassalu lokacin da ta shiga makka tana zuwa ƙofar daidai shiga makka sai ta da kushi aka yi aka aka ta ta na ba abin da ya tsare giwa ne ya tsare ta ƙarfin da ya tsare giwa da shiga maka ne ya tsare ta me yasa aka tsare giwar abrahata don saboda kada a yaki a cikin ta me yasa Allah ya durkusar da raƙumar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ne dan kada a yaki a cikin ta aka tsare rayuka Makka da mutanen Makka to shi yasa Allah ya tsare wannan raƙumata sallallahu alaihi wasallam yadda ya tsare raƙumin abraham saboda haka abraham Allah ya turo tsuntsaye na bama baman da buga sani a bakinsu da ƙafafunsu suka jirka musu kuma ba mai da nisa sai ta huta su huda raƙuma dirka ke su naman su sai dai a fasa yadda ka sankara garmani ga shi da ganyensa ga shi da ƙarfinsa saniya ta cinye shi ta zub da saura haka ake kwasan namansu shi ne ba ja'alahum ta asfin ma'ahu me yasa Allah ya haka to shi yasa su malamu suka cewa da ilafi da alamtar garba sura da ya ce alamtar garba ma'ana wanda ka ta sami ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل شنو ديوا تضليل جيوا مصر بمان بمي تبوتا من بحجارة من سجين تعالى ثم جعلهم كعصف كمان كرماني باقي كرمان لا تتكا وتعالى ما قولي وانت أكشني أكردتيش وان ميسا ميلا domin wannan sako da shawa suka yi na tafiya biyu da suke a ƙarshen tafiyar bazara tafiyar lokacin sanyi lokacin hunturu da lokacin bazara sun saba suna yin fatauci sun saba suna yin tafiye-tafiye na kasuwanci da kada wannan abin ya yanke sai Allah ya tsaida da jama'ar alfi haka kuma nan saboda kada a yaƙi sai Allah ya tsare ramuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a kan sulhul hudaybiya a wannan ya ba kyauta tukun shekon لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا دعاء ألوهية Allah ya nuna musu rububiyyar Allah cewa shi ne rabbu mai juna komai mai tsaye da komai mai juya zaluncin azzalumai mai karya kafirai mai karya karfin giwa da sasarun da suka zo da su wanda su karya kudarawa za kuma suka zo da wani majaujawa da su rushe ɗakin ka. duk Allah ya yarda da su sauran waɗanda tsuntsayen nan ba su samu ba sai aka sa musu ƙazuwa ciwo sai gabar musu sun ga yankewa قبائل من أفراد الزيادة على الناس وانا يجيروا مبيرا تند ألا شيني ربه كون لي قالوا إلى ربا فليعبدوا في ألوهية يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمن خوف الله سبحانه وتعالى شيء شيء كل يوم يا أمين تدب أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا يتخطف الناس من حوله لا نرى مكبسا ganin mun sanya harami ya zama amintacci amma ga shi ana rigima a gefen su ana kauce mutane a gefen su ana kidnapping a gefen su me yasa za su yi imani da ƙarya kuma da imomin Allah su kauce me za su yi da Allah kafuce masu? saboda haka wannan shi ne amrubiyya wal uluhiyya a ƙarshe sai baban al'asma'us asmau baban al-asma'u dunkulallen ilimin siffofin Allah da sunayensa shi ne da abin to ka kira shi da wannan suna abin da Allah ya siffanta wa kansa ya ce yana yin kaza to ka tabbatar masa da wannan siffa kada ka ce Allah ba shi da lamun koyace ba shi da yare ba shi da doka da Don don ashariya ba ka sai ba? Allah ya ce wajen ربك والملك صفا a وجاء ربك ربك أمر ربك umarnin ubangijin ka ne ke zuwa kenan ala bashi da basira da zai a sai kai ba ash'ari ka tunci Allah yara kana na bashi da vocabulary bashi da fasahar zance wani irin rafi kake wa Allah Allah ya ce Allah ne ke zuwa kace wa ash'ari ya yaqulu ya'ti amru wa ya'ibu wa sallahi bil ityan wal haqq yace wal haqq من من من من يدرك القرآن القرآن يتبت يأتي Allah ne yake zuwa min dole kuni wa tadad ba sai ya daga al'arshin sa ba ya bukata amma duk abin Allah ya faɗa ka sai Allah kada ka ce sami'un ne bila sami basirun ne bila basari kada ka zama ba ash'ari ko ba ko ba zama jama'a ka zama kun Allah da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskata Allah Allah subhanahu wa ta'ala wato ya sanya imamu na malik shine ra'as a cikin babu aqida da ra'as a babu fiqh da ra'as a babu shi a aqida number 1 ne original guarantee haka kuma a hadisi shine ra'sul mutazakkik in kana son ka ji kai bukhari ba ce waye? labulan da za ka ɗaga daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana ba da hadisi ga sahabansa shine ka bi salsalar malik annabi an ibn Umar. za a zanza'atin an zawba'a ba magana ake ta wace bane ba da shirme. Ma hiya illa an tafa asitir ko daga labule za ka yi. ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزن على المدينه ولا يس مالك عن نابع بن عمر شيني اصح الاسد اسناد وقتش مالك عن نافع سورة إمامنا مالك اعيدا بكما الاسد سبب إمامنا مالك أحاديثي شيني توب إمامنا مالك أبابل فيكم توب to shi ne wata rana yana karatu ko sai wani namiji ya san shi arrahmanu ala arshi sawa Allah ya daidaita kan arshi da Allah ya daidaita a gaya mana yadda ya daidaita a mana bayani sai zuba sai ya kuma shi ɗaukar shi sai ya ba mu ƙa'idar da za a rubuta ta imanin zahab haka wa bima'in zahab bima'in ainihin za a rubuta ta da ruwan gwal ta wuce haka ta wuce haka tsada sai dai a nemo ruwan idanu a rubuta wannan ka'ida za a samu shi saboda tsada shi ba inda za a samu shi tuktabu ma ainihin za a rubuta ta da ruwan ido saboda tsada, wannan ruwan ba ya wuce gwal tsada ruwan ido ya wuce gwal tsada الاستواء معلوم الاستواء معلوم idan an ce ya daidaita a harshe na zo na ce maka wallahi waya ta tana da matsala amma alhamdulillah na ya daidaita mu na gane ba ba sai an na maka bidiya wani yamma mana magana akan istiwa to jama'a wannan ka'idar haka take duk wasu siffata bari mu ba da misali Allah subhanahu wa ta'ala shi tajribi a'yunina jirgin annabinmu yana tafiya a kan idanun idan Allah sun ta'ala da ne idan mu na kasashen idan mu makanta tana zuwa masa idan mu al'adam ya gabace shi rashi ya gabace da sannan kuma idan mu zai kare idan Allah da ne ba wanda ya san shi zai shi Ibrahim sai mu ce al'ainu ma'luma ba za a ce ma'luma saboda la'amun da yake biyu a idan a cikin dan adam taurace ne a harshen larabci kamar hannu kamar alkaf hadihi kafun mai kusa ba za ta hada hadihi yadu hadihi rijlu wannan kafa ce wannan hannu shi ne yake da alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala da zatin Allah da siffofin Allah da sanin Allah akan haka ake gina la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam هنا يتجعل الرجل الفقار يتجعل بكوني يتجعل حبل الله المتين الله صمد إثبات لم يلد ولم يولد نفل ولم يكن له كفوا أحد نفل لا إله نفل إلا الله إثبات سبحانه يدك القوة التي تنافسها كم الشهادة وأنا مكب الأليلي أو أنا مكب الأليلي وأنا مكب كسكرا هرشي ko jahilci ya sa maka faɗe shi dan Allah ka sa sai mana titunan zuwa masu kyau ya ubangiji ka sa sai mana tituna masu kyau Kuma ubangiji Allah ka taimake su ga wasu imani Allah ka dawo